addu'a ta casa'in daidai asbahana ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina hadisin abdurrahman bin abi abza Allah ya kara masa yadda abdurrahman ibnu abi abza shi rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asbahana mun wayi gari ala fitratul islam a bisa musulunci da addinin gaskiya akan fassara fitra da sunna asbahana ala fitratul islam ya Allah mun wayi gari a bisa sunna ta gaskiya ta musulunci wala kalimatil ikhlas ya Allah mun wayi gari akan kalmar shahada ita ce kalimatul ikhlas mun waye gari akan me kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah ina tabbatar maka ina kan wannan aqida ko ka dauki raina yau ya Allah ni dai na yadda kai ɗaya ne abin bauta kuma na yadda muhammadu manzon ka ne wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Allah mun wayi gari muna kan addinin annabin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba gudu ba ja da baya addinin annabi sunnar manzon Allah kenan rayuwar manzon Allah kenan gabaki daya wasu malamai suka ce ah, to shi annabi ai shi yake yin addu'ar to ya kuma kuma yace wa aladini nabiyina Muhammad ko ku lura ba ba shi yake koya addu'ar ba ai duk wannan addu'o'in ai da muke ai ya karanta su duk yana yi to amma ya ce wa ala dini nabiyina a bisa addinin annabinmu to wai annabin an shi ne annabin to sai suka ce ya zo ya yi ma da ya yi wannan din sai ya daga sauti da ƙarfi don mutane su ji don ya koya musu haka za ku rinƙa faɗa kamar yadda an ruwaito annabi yana yi wa kansa da kansa salati Allahu akbar yana yi wa kansa da kansa me salati sallallahu alaihi wa sallam kenan ya faɗi wannan ne talimin umma dai ya karantar da al'umma kamar yadda imamu nawawi ya faɗi wannan magana cikin al'azkar wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman muna kan kuma hanyar annabinmu babanmu annabi ibrahim wanda yake kan addinin da duk ya kauce wa duk addinin ƙarya musliman yana musulmi annabi ibrahim musulmi ne ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al annabi ibrahim ba ba yahude annabi ibrahim ba dan kirista bane ba hanif muslim ne hanif wanda yake kan hanyar addinin da duk ya kauce wa addinin musulunci baya bin karya. in ya zo kan ƙarya kauce mata yake wa ma kana minal mushrikina kuma shi baya cikin mushrikai masu hada Allah da wani masu bauta Allah suna bauta wani ana roƙon Allah ana roƙon kabari ana neman taimakon Allah ana neman taimakon wani ko malami ko boka a'a wannan ba addinin annabi Ibrahim wani shirka a'a duk mai shirka wannan ba layinsa ba ne. Allah shi kadai ake riƙewa kuma shi ake neman taimakonsa da agajinsa kuma shi ya isa ba kuma shi ya isa hana in ka samu Allah ne idan ka rasa Allah ne in ka ci gaba Allah ne in ka fadi ma Allah ne lafiya Allah ne ba rashin lafiya ma Allah ne farin ciki Allah ke barwa damuwa Allah ke dorawa komai nasa ne shi yasa ake ce a nemi yardarsa amma duk wanda ya rataye rayuwarsa akan hannun dan adam ko aljani ko wani sulkulle ko kulle-kulle ko wani tofe-tofe ko makale-makale ko rataye-rataye gidanka cewa aka yi kai addu'a ka yi bismillah ka rufe kofar, amma ka ce baka yadda ba sai ka je an rubuta maka layu da goraye ka zo ka rataya a kofar gida wai dan kariya to ina Allah ina Allah ina masu rataya wa 'ya'yansu layu goraye a wuya ugu ina masu sa layu goraye a siya da mota wai kan ta hadari ina masu sawa a ƙarƙashin kujerar mota wai neman tsari da neman kariya ina waɗanda suke zuwa wai kullum sai ana musu aiki kullum sai an je an yi musu aiki masu zuwa wajen bokaye duk wannan shirka ne hada Allah ne da wani kana neman taimakon Allah kana neman taimakon wani ka zo sallah ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka gama kuma ka tafi gurin boka ka ce ai ma kaza a baka kaza a yi ma kaza a baka kaza rabawa ne da kaza ɗinsa Allah sauri aƙida tana da muhimmanci jama'a shi yasa duk addu'o'in da za ku akwai aƙida ciki ana farawa za ga sallama Allah to wanda ya samu wannan shine ya huta ya samu gishirin rayuwa sinadari na kwarai amma duk wanda bai da aƙida fa yana rayuwar banza ne san rayuwar banza tunda dai ai Allah ma baka ma yadda da shi ba tukunna Allah ma baka yadda da shi ba yanzu wani ko gida zai gina sai ya je an yi bunne bunne gida ana tona foundation na zai je ya ɗebo abubuwan da za a tattona masa a bubbunne masa a ɗora akan wannan insha Allah subhanallah wannan ba daidai bane ba wasu mutane suna nan kuma sun zauna aikin su kenan su ci kudin al'umma su kuma ka zo sai a ce a ah, ai dole sai ka zo an duba maka ai ai me zai ka rayuwa ka dole sai ka zo wani alfahari ma yake ai dole mu dole a zo wurin mu aiki. adam ne fa amma wai ji wai dole wai a zo wurin su saboda su suna bada kariya cikakken mushriki tantirin mara addini eh an gama kuma a kafe wallahi jama'a mu nisanci shirka mu nisanci shirka saboda shirka fa rusa aiki take yi shi fa wanda yake shirka fa sallarsa a banza azuminsa a banza karatun sa a banza sada zumuncinsa a banza komi aikin banza ne saboda shi addinin musulunci Allah baya sa da shirka ne kwata-kwata so yana da kyau mu samu aƙida da nan mu yi tawakkali ga Allah mu nemi taimakon shi shi kade wahdahu la sharika lahu shi yasa aka ce muku Ibrahim wa ma kana minal mushrikin an hana su waɗannan bautar gumaka saboda suna zuwa su je gunki su zuguna su ce ya ba su haihuwa ya ba su da ya ba su arziki ya ba su kaza ya ba su kaza ya ba su kaza ko to mu kuma yanzu mun koma wurin mutane i e, ka je ka ce ai a duba ma mai sawai to wannan riwaya imam ahmad ya ruwaito ta da ibn sani a cikin amali yawmi wal laida. hadisi ne sahihi ingantacce